أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تفوت كوتا رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo mai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa a jiya Allah cikin ikonsa mun gama wannan sura ko mun karanta daga farko zuwa ƙarshe Allah da ikonsa mun ƙarasa bayani a kamun da malam ya ce a game da wannan sura wato suratul qasas yau kuma za mu shiga wata sabuwar sura wato suratul ankabut wannan ankabut asalin ankabut shine gizo-gizo an ce an yi masunan wato an masuran suna ne da ankabut saboda an ambaci gizo-gizo a ciki kuma an ba da misali da gizo-gizo aka kwatanta bautar da mashirikai suke ma wani Allah tabaraka wa ta'ala kwatankwacinta gidan gizo-gizo domin wanda ya bar Allah tabaraka wa ta'ala to illa iyaka ya kama abin da ba zai mai amfani ba malamai da yawa sun yi ta magana kan gizo-gizo aka ce gizo-gizo ita ce wata dabba mai ban mamaki mai ulul himma ya ambaci gizo-gizo akan cewa daga cikin dabbobi babu dabba da ta kai gizo-gizo himma wato maɗaukaciyar himma domin gizo-gizo shine ranan da uwarsu ta haife shi ko ta yankishe shi to ranan ne yake saka gidan da zai zauna a ciki shi baya shiga gidansu baya shiga gidan kowa wasu kuma suka ce gizo-gizo bayan himma shine wata irin dabba mai ɗan karen mugunta shi yasa ma ba ta shiga gidan kowa ɗin ta yadda tunda ita muguwa ce to bari ta zauna a gidanta inda take zaune kawai kowa ya nashi kawai domin an ce shi gizo-gizo a lokacin da ita maman ta ɗauki kwai to tashin farko abin da take yi sai ta kashe mijin don ta ɗauki kwanta sai ta kashe mijinta idan kuma ta shi 'ya'yan to su kuma 'ya'yan sai su kashe uwai idan suka kashe uwai su kuma sai su yi taron dangi su ta kashe juna tsakanin su ya su su ta kashe juna su ya su su ta kashe juna saboda haka in sun kai su ɗari lokacin da aka yankashe su to bai fiye zama guda ashirin ko talatin ne za su rayu ba sauran duk za a yi faɗa su mutu waɗannan da za su rayu sauran da suka rage to su ne suke zuwa sai saboda haka tun da su kowa gaba yake da kowa to baya shiga gidan kowa to da haka kowa sai ya gidan shi kawai ya zauna ba su zumunci su ba su san me zumunci ba kowa da nashi to bayan nan kuma gidan da za su yi sai kasance gida ne da za su yi tun da su mugaye ne su ba su da wani moriya da suke ci ta rayuwa mai daɗi domin gidan da suke zama ma ba sa jin daɗin shi su ma domin in sun yi gidan bai masu maganin rana idan ana rana suna jin rana idan ana ruwa su jikewa suke yi idan ana sanyi suna jin sanyi ko mai gida ma idan suka gida wurin shi rana ɗaya shi ma ya zo ya gidan kawai gaba ɗaya duk ma gidan sun rasa su gaba ɗaya wannan mummunan halittar tasu da yadda suke sai aka kwatanta ta da ɗabi'a kafiri kawai kafiri shi bai da bambanci duk yadda maganar gizo-gizon nan take to haka yake sau da aka kaga shi yasa kafirci babu wani abu mai burgewa cikin kafirci babu wani abu mai ban sha'awa cikin kafirci shi yasa malamai suke cewa ma la zamba ba da kufrin babu sauran wani laifi da za a ce mutum ya yi inda ya riga ya kafirta to komi ma yi kawai ba sauran wani laifi bayan kafirci ina fatan ya fito na haka nan wurin ya sa mata yace makiya ce sura ce wadda aka saukar a makka sannan wa ayatuha tis'un wa tis'una aya ayoyinta har aya 99 ce a can ya ce tis'un wa sittun afwan ba da tara ba wa tis'un wa tis'una ni na bata tis'un wa wa tis'una ba tis'una ba tis'un wa tis'una aya ayoyi ne 69 ayar ta sittin da tara an sa makkiya idan kuka diba a can za ku ga an ce ruya annal ayatul ula minha an ruwaito ayoyi daga cikin waɗannan wato wannan sura ayoyi wasu daga cikin ta nazalat bil madina sun sauka ne a madina fi sha'ani man kana min al muslimina bi makka akan al'amarin wanda suka kasance daga cikin musulmai suna cikin makka amma ba su yi hijira ba ko kuma suka tafi suka zauna akai magana a kansu suka zauna cikin kafirai za mu ji bayani wa qala bin abi talib radiyallahu anhu ali bin talib kuma ya ce Allah ya kara masa yarda ya ce nazalat baina makka wal madina ita ta sauka ne ba a makka ba ba a madina ba kenan wata kila ta samu an saukar da ita akan hanya manzo Allah yana kan hanya to duk yadda zamu huta dai da wannan shine ne can da aka ba da aka ce makkiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madaniyyu ma ba'da har haythu hal aka ce in dai an ce wannan sura ko makiyya ce to ita ce wadda ta sauka kafin hijira in an ce madaniya ce wadda ta sauka bayan hijira ko da ina ta sauka kaga ba sai mun ce ko tsakanin maka da madina ba kawai da zamu la'akari da ita yaushe ta sauka gabanin hijira ne makiyya ce bayan hijira ce madaniya ce shikenan mun huta kawai ya fito ko to saboda fa'ida akwai kaman shehin malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala a cikin Radul Azhan ɗinsa shi ya kalli suran da mahanga sai da ya kasa ta har kashi uku wanda yake darajul azhan ila ma'anil qur'an ko kuma idahul ma'ani nashi in ya duba zai ga tsarin bayanin da ya suna da fa'ida yace ita wannan sura mawdu'u har ra'isi babban abin da take karantarwa a cikin ginshikinta yace annal imana laysa kalimatun tuqalu faqat imani ba kawai fadi ne da baki ba ba kawai ka fadi kalma ne a baki ba hatta yusahiha al-yashabu al-amal dole sai har ya haɗu da aiki kenan don haka imani ba magana ba ne kawai a faɗi da baki ba shi ne imani ba har sai aiki ya zo shi ne babban ginshikin da sunan za ta nuna mana shi yasa aka ba da misali da an kabu aikin kafirai ba shi da amfani to imani ba kawai faɗi ba ne da baki hatta ya sabu ha al'amal sannan bayan nan wasabaru alal ibtila sannan kuma mutum ya yi haƙuri idan jarabawa ta samu shi ma yana daga cikin imani musiba ta samu mutum ya mai da al'amarin zuwa ga Allah sannan na biyu kenan warida bi hukmillahi ta'ala ai sannan kuma da gamsuwa da abin da Allah ya hukunta wannan shine abin nan wannan ne babban maudu'un ra'isi ya ce wa zalika at ya ce wannan shine abin da aka dora mana na ibada ko azumin nan yanzu idan baka yi hakuri ba in kai yawo cikin rana ka ji rana kana iya shiga ɗaki ka sha ruwa amma ko zai kai ka kwanta kai juye juye ka kwanta sai dai kai ƙoƙarin ka daure dai saboda saboda Allah kake yi wannan hakurin akan ta'a to alama ce ta imani saboda haka kaga kenan ba magana abun nan bane sai yace wali sura salatu ana salasatu anasir sai yace saboda haka suran tana da ginshikai manya manya guda uku wanda zamu lura da su nan ji ina karanto siradul azhan kenan bayan nan yace saboda haka tana da anasir guda uku al-ansurul awwal na farko yatanawalu haqiqatal iman wa sunnatal ibtila'i wal fitnati wa masirul mu'minina wal kafirin farko ginshiki na farko suran tana nuna mana haƙiƙanin imani sannan kuma da ɗabi'a ta in kana raye za ka ga jarabawa ta rana kowace iri ce ko dai babba ko ƙarama sai dai gwargwadon imani gwargwadon jarabawa da za a iya samu wal fitina sannan za a iya samun kuma fitina a rayuwa fatan da ake kada fitinan nan ta zama fitina addini duk wata fitina in ba ta addini ba ce kuma mai sauƙi ne fitina ko wadda ta fi tsanani ita ce fitina addini Allah ka tsare mu da fitina addini wa masirul mu'minin sannan kuma tana bayani akan makoman mu'minai su wanda suka yi imani da Allah suka bi Allah tabaraka wa ta'ala to ga makoman su wal kafirin su kuma kafirai ga makoman su wannan shine unsurul awwal ginshikin akan cikin wannan sura malamin ya fitar da abubuwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa wal unsurutani, thani abu na biyu daga cikin wannan sura yace yatanawalu qisasul ambiya za mu ga kisan annabawa a cikin suran za a yi bayani game da wasu daga cikin annabawa da kisoshinsu wanda daga ciki akwai nuhun alaihi salam sannan akwai ibrahim wa wa shu'ai duka za mu ga waɗannan kisoshinsu wa fihi isaratun ila qabilati adin wa samud sannan a ciki ma za a yi akwai wani ɗan tsokaci da za a taɓo game da maganan kabila ad da samud ويصور هذا القصص ما وجد من إقاب وفتنة في طريق الدعوة sannan wannan surorin da aka kawo na waɗannan labarin annabi Nuh da annabi Ibrahim da annabi Lut da Shu'aib alaihi salatu wassalam da kaɗan da zamu ɗan tsokalo game da abin da ya shafi adawa da samudawa wannan kisoshin ana kawo su ne don a nuna abin da ke kan hanyar da'awa duk hanyar da aka bi in dai ta kira zuwa ga Allah ce mutum sai ya fuskanci wasu akabat zai samu wasu tarnaki da wasu matsaloli a kai kamar yadda waɗannan annabawa suka samu wannan shi yasa wani malami yake cewa duk mutumin da zai ce zai karantar da mutane to ya karanta kissan manya-manyan annabawan nan karanta kisa annabi nu karanta kisa annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad alaihi wa wassalam idan ya ji wannan kissocin nasu da abin da ya same su to ba wani abin da zai same shi kuma ya ganshi sabo ya riga ya gabata irin shi ya fito ko wannan shine al'unsur unsur athani ko da yake bai gama ba yace wa yatahaddathu an tahwili sannan bayan haka nan kuma zai bada labari akan firgici ay man min man sha'i hadhihi al da waɗannan tarnaki da za a iya samu mama quwwatul iman a bangaren mai ƙarfin imani idan mutum yana da ƙarfin imani ya daure wal itimadi ala quwwatillah mutum ya dogara da ƙarfin Allah tabaraka ta'ala da imaninsa والمضي في تبليغ رسالته sannan kuma mutun ya zarce kawai ya ci gaba ya daure wajen isar da sakon Allah tabaaraka wa ta'ala ya fito ko wannan shine al-unsur athani da abun nan din su wa ta'aqqabat as-sura bayan nan kuma suran sai ta tafi ta ƙara yin wani kanun labarai bayan an yi magana kan abubuwa aka ƙara zuwa ƙarshe ka bada kanun labarai ala hadha al-qisasi akan waɗannan kisoshi bi masalin darabatu da wani misali da ta buga mai karfi shine na sunan suran lihawani kowa shirki wa zulmi don a nuna irin raunin karfin shirka da zalunci wa hazal masalu huwa baitul wannan misalin shine gidan gizo-gizo ba shi da amfani duk yadda kafirci yayi karfi duk yadda shirka ta yi karfi a kwana tashi wata rana sai ta zo kasa da shirkan da masu shirkan dole wata rana a wayi gari ko dai babu su ko kuma Allah ya halaka su gaba ɗaya. na haka ba tabbas ba ne don an ga karfin kafirci yana ƙarfi ya murkushe duniya sai abin da kafirci ya ce a kwana tashi wata rana kafirci sai ya fado mahma qalallai dole wata rana kafirci zai yi ƙasa ya fito ko sai al-unsur thalis al kenan ya an-nahy yana tattaro mana ko suran ta tattaro mana ai nahayu an mujadalati lati kitabi illa bil husna wato ya hana yanayi mana gargadi akan jayayya da ma'abota littafi sai da abun da yake da kyau wa yatanawalu wahadatu din sannan kuma ya tattaro cewa a hada addini addini ya zama addini inda za a ce ya hade inda ana so a ce addini ya hade to zai hade ne akan addinin gaskiya amma addini wannan na nashi wannan na nashi a ce a haduri ɗaya kuma a ce sunan shi ɗaya wannan ba zai yi ba wal aqida wal iman da aqida da imani wattihadi zalika ma addinin din al-qayyum alladhi yajhadu bihi al-kafirun sannan kuma a ba da karfi sosai in har za a haɗu to a haɗu ne akan kalmar shahada la ilaha illallah wanda shine addinin qayyum wannan addini tsayayye wanda yake ya jahadu bihil kafiru, wanda kafirai ke jayayya kan shi ba yarda da shi ba wannan shine kadan wa yahtumu bit wal bushra sannan kuma suran ta rufe aka kulle suran tabbatarwa su muminai a tabbatar da su ku tsaya kan gaskiya kada ku ji tsoron komai wal bushra da bishara da aka yi musu wa tumanina da kuma ƙara wata kalma ta gamsarwa lil na fi sabilillah duk wanda suke kokari suna aiki saboda Allah tabaraka wa ta'ala su cije su dage ai wanda suke al muhtadin ai ila sabilihi wanda suke neman shiriya zuwa ga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine sura shi yasa na aka ce summiyat sura kuma an mata suna bi suratul ankabut li'anna Allah daraba al ankabuta mathalan domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da gizo ko ya yi amfani da gizo-gizo don ya ba da misali matsalan littikhadul mushiriki na auliya min dunillah inda mushirikai suka ɗauki wasu masoya suka bar Allah tabaraka wa ta'ala to wannan mummunan banna ne fa ta'ala Allah ya ce masalul ladina takhadhu min dunillahi auliya ka masalil ankabuti takhadhat baitan ko inna awhana albuyut labaitul ankabut ay labaitul ankabut law kanu ya'lamun wannan sune aka ce wa warada tasmiyatuha fi kalami ummina Aisha radiyallahu anha sunan wannan suran ma da wancan da aka ambaci an kabut an samu sunan wannan sura daga wurin ummul mu'minin radiyallahu anha Aisha kenan radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yusalli fi kusufi ash-shams wal fajr arba'a rak'atin wa arba'u sajadatin yaqra'u fi ar-rak'ati al-ula bil ankabut aw ar-rum وفي الثانية ياسين ita wannan umul mumini ne ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta wannan suran a yin an yi kusufi shams ko kuma a sallan alfijir sai a wancan kusuf tun da nama kusan sallar kusuf raka hudu ce jere sannan a abun nan ba su yakan karanta ita wannan sura ta ankabut ko kuma ya karanta suratul rum a sallan asuba kuma inda ake sujada biyu ko hudu abun nan bai ita kuma yana karanta wannan sura ko kuma ya karanta suratul yasin afwan sajadatin yaqra'u fi rak'ati al-ula bil ankabut aw ar-rum daga nan ita tace saboda aka ta wata sura ankabut saboda annabi yana yawan karanta ta saboda wannan yanar ta tun da rana an kiri an kife ta wannan ne wannan duka a radul azhan yake saboda aka wanda ke so sai daura da azhan naga saboda malamin Allah ji kansa ya fitar da fa'ida mai kyau ko da unsurun suran ya kasafe ce kashi uku nan wannan wani haske ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake bada shi ga wanda ya kada mutum a ce baya da rajul azhan din nan mutum ya zama yana da shi kuma kana kallon abubuwa akwai abubuwan da Allah tabaraka wataala ya sa malamin ya sa a ciki masu ban mamaki kuma masu fa'ida matuka saboda haka muna fata Allah tabaraka wataala ya saka masa da alkhairi kuma ya ji kansa to mu dawo kan shi ma abinda wannan malamin ya ce shi kuma Sheikh abun nan Abubakar Al-Jazairi rahimu Abubakar Al-Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala shi ma ga abin da zamu wannan shi sai mun karanta zamu ji fa'idojin a cikin suran dukkan su sun riga mu muna fata su kan Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu kuma na ayyuka da suka yi Allah ya sanya shi ne zani na sura ga ta nan kamar yadda zai karanta za a ji kuma za a ji bayanan da malam zai yi a cikin wannan sura muna fata Allah ya fahimtar da mu abin da ke ciki da ba mu ikon aiki da abin da muka gani a cikin sura bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم Hamza ya karanta alif lam mim alif lam mim kamar yadda ya karanta aka ce waɗannan su ne harufa ɗaya ne daga cikin harufa uku da aka fara suran da su kamar yadda dama can muna magana can bayan an yi magana cewa akwai surorin da suka fara da hurufin muqatta'a akwai wanda yake ɗaya ne akwai wanda yake biyu ne akwai wanda uku ne akwai wanda suke da sama da haka kamar suratu maryam sun zo da waɗannan hurufin muqatta'a saboda hikimomi na Allah tabaraka wa ta'ala an shayin magana kansu waɗannan haruffa an yi ta magana kansu menene ma'anan su aka ce babban abu dai shine mutum a sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala ce kawai Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan haruffa in babu hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da cewa ga ma'anan abin da waɗannan hurufin muqatta suke zuwa kawai kai tsaye sai dai wanda aka yi maganganu daga bayan Allah aka ce ga abin da ake nufi saboda haka a basu a matsayin Allahu a'lamu bi muradihi lidalika shi yafi aka ce a ah, siban nas mutane suna tsammanin ne sun mutane suna tsammanin an yi turaku kawai a kyale su haka nan an ya kulu amanna su ce kawai sun yi imani shikenan magana ta kare wahum la yuftanun ba za a jarraba su ba ba zai yiwu ba za a jarraba mutane gashi nan kuma ana shan jarrabawa kala kala walaqad fatanna alladhina min qablihim mun jarraba waɗanda suka wuce gabanin su hakika an jarraba ba kan yau aka fara ba waɗanda suka wuce gabanin wannan al'umma su ma an jarraba su wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku saboda da jarrabawa ne Allah tabaaraka wa ta'ala yake gane waɗanda suka gazganta abin da ake ko ake bayyana su kowa ya sani waɗanda suka gazganta imanin da aka yi wala ya'lamanna al-kadhibin kuma daga nan ne ake gane masu ƙarya wanda daga sai ba su yarda da Allah ba saboda aka sai da jarrabawa ake ganewa sai sa ka ce tilkal ayyamu ne nudawiluha bainan nas kwanaki ne suna zagayawa abun ne tsakanin mutane Allah yakan yi haka ne da ya min minkum shuhada saboda ya samu su wane ne shaidu wanda za su sani saboda da cewa sun yi shaida sun abun na samu cikin jarabawa a samu wanda suke daidai amma sai ya ya'maluna sayyi'at an jikuna, sannan kuma waɗanda suke mugayen ayyuka suke yin abin da ba daidai ba shi ma ya yi daidai yanzu shin yanzu waɗanda suke yin miyagun ayyuka suna tsammanin za su tsere ma Allah A'a abada za su shiga hannu ko ba jima ko ba daɗe duk mutumin da ba kan gaskiya yake ba to a kwana a tashi wata rana za ka ji ƙarshen shi ko ƙarshe mai kyau in Allah ya taimake shi ya gyara ya tuba ko kuma mummunan ƙarshe idan ya samu su'ul khatima a'adana Allah wa ajarana min su'ul khatima da aka gaskiya ita kadai take dorewa idan mutum yayi tsammanin ƙarya za ta dore ta ci gaba har ta kai inda ake so to mutum yayi ma Allah mummunan zato ƙarya ta taba dorewa ba ko da yaran mu na Hausa zaka ji muna cewa gaskiya dai ita ce bata da ƙarshe amma ƙarya ko yau za ka ji an ƙaryan mutum ta ƙare amma ni ban taba jin an ce gaskiyan mutum ta ƙare ba sai dai a ce ƙarya shi ta ƙare amma ba a cewa gaskiyan mutum ta ƙare sai dai ƙarya ta ƙare kuma haka take kasancewa an yi duniyan nan ba irin abin da ba yi ba mutum yana takama da mulki ne an yi masu mulki yau ba su nan mutum yana takama da matsayi ne an yi su ba su nan mutum yana takama ne da kuɗi ko wani abu an yi su ba su nan cikin wannan suran ma an taɓo su an taɓa ƙarun an taɓa fir'auna an taɓa ƙarun an taɓa haman dukkansu sun tsaya a duniyan nan yau gaba ɗaya kulluhum nafi sun mutu sai labari sai dai a karanta labari kawai in faɗa a ne ko wani matsayi a baya bayan nan lokacin da muke karanta a saada na wahmi wal haƙiƙa sai da aka ɗauko abubuwa da yawa aka yi magana kansu in dai su ne duniya mutum yana ganin in ya same su zai ji daɗi To duka an same su kuma wanda suka same su sun gano ba shine sa'ada ba in ana maganan mulki ne an samu masu mulki sun gano ba shine sa'ada ba akai maganan sha na iran aka maganan cewa saboda mulki saboda kaza har lokacin da aka zo sai da yasa akai mai kafet aka ce bari a yi mai kafet aka mai kafet ya ce wanda suka yi kasa ɗin ya gayyace su cin abinci su zo gidan shi su ci abinci suka ci abinci sa aka tsotso ne masu idanu don kasi ma wani irin wannan kafet ɗin amma da ya mutu sai da ya rasa inda sai da aka rasa inda za a mai kabari kabari ma aka ce ba kasar da za a mai kabari sai aka aka yi manya-manya wanda suke sun samu kuɗi aka yi maganar wadda babanta ya mallaki tsibiri ma yake da shi yana da jiragen sama yana da tsibiri yana da jiragen ruwa ya ban mata kuɗin da ba a taba jin wani ya mutu ya basu ba ma aka zo ta rasa ma ita kuma mai kudin wadda ta gaji kudin ma ta rasa miji karshen ta ma zuwa ta ta rataye kanta ta mutu ta ba kudin ita ma banza aka ce ta ce ita ma ba ashe ba samun kafi kowa kudi ba shine zaman lafiya ba har sai da aka zo wani shi ma da nashi kudin ya ce tun da yana da kudi yana da jin daɗi bari ya je ya auri matar da tafi kowane ya je ya auri matar George Kennedy ya aura akan cewa shi ne abun nan mai zo shi ma ya gane ashe ba nan ba ne domin da aka ɗaura auren sai aka ce ga sharaɗin aure Shi ne ɗakin ta daban ɗakin shi daban ya ba ta kuɗi yadda take so ba tambaya ko ya gane ce ba shi ba da yawa watsi da nan aka zo aka ce shin jin daɗi shine mutum ya zama ya ka kowa ilimi highest qualification aka ce ba shi ba ne? wata ta samu highest qualification ɗin ga ƙananan shekaru ga highest qualification amma ta koma nan nan ta fashe da kuka ta ce za ta iya kyautar da shi ma a bata ɗa kawai guda ɗaya ta je na ce mata mama ta ce yau sautin mama kawai take so duk wannan qualification na banza ne ga gida ga mota ga matsayi ga kudi ta ce a shaikin banza ne in ko shahara ne wajen wasan kwaikwayo ko yan kwallo an yi manya-manyan yan kwallo wani ma sai da aka nemi a kai shi kotu bayan ya shahara irin su a wannan eh, eh, gashi nan da suna eh, wane ne sunan shi maradona maradona bayan ya shahara a duniya ya shahara ya shahara ana cewa shi yafi kowa kwallo daga baya ka zo ba ka ce za ma kai shi kotu ma an gane kwaya yake sha ma yana yana yana yana wannan dribbling na mutane da yake dan kwaya ne a shi kaga dai an kai saman an dawo ko kuma su wancan da za magana na datan fele fa da shi felen gara ma felen shi ba ce za ka shi kotu ba to aka zo baya bayan nan aka yi kusa kusa aka yi sun ronaldo in sai dai ka gari gashi a wurin mutane shi ma ba damu da shi ba yanzu wasu ne sun taso suna sai yi a nan kasan aka zo aka yi rashidi yakini a mokaci aka yi suwaye a munike aka yi wane ne wani mai dariyan nan okoroto ko okoroto ko mai sunan shi hoho eh, eh, duk da <laughs> ka yi su har a misar sai na aka je aka dauki wasu sun irin su aminike aka kai shi can daniel aka ba su abin nan suka je kwallacin in ka je shiga ma mumtaza da ake tsada wahalar shiga gare ta ta suka aljannar duniya ce wanda jamal abdul nasir yayi amma in ka je can kawai suka ce ka san amo ka ce ka san wannan aminike ka ce eh, su shiga kyauta kawai saboda son su kuma yanzu duk ba ɗaya ban ba yi su ba to anan abin nan aka yi wani kalele ni ba zan sunan shi kanu ko kanu ko ehen shi ma aka zo shi ya fara ya kwace filin waɗancan shi ma ya dawo daga baya duk yanzu kulluhum ba labarinsu kuma duniyan tana nan tana tafiya to saboda haka duk wannan in wasan yan wasan yan kwaikwayo ne an yi su wani za a fito da shi shine akta da ana ce mai jarumi ko ana ce mata jaruma ana nan ana tafiya za a daina sa su wasan kwaikwayon sai su rika fitowa iyaye sai kuma yanzu a samu kamar wata mai bara a wani wuri ko mai sai da kosai sai su fito a wurin iyaye ne su aka wani ciroki mai wani rawani shi ina jin ya ma mutu aka yi boloko aka yi suwaye aka yi suwaye aka yi dan wanzan aka yi dan waye dukkan su gaba daya wanda ya san su ya san su aka yi katagi aka yi tumbuleke aka yi suwaye duka na ƙwarƙuzu ƙwarƙuzu dukkan waɗannan in ka zo in ka tsaya duk za ka tsaya ka kalla ne ba muna tuna maku bane dan ai abun ai mun ba duk nan muka rayu ba mun san abin amma yanzu dubuwa ke labarin su duka gaba ɗaya sun wuce an gama haka in kai maganar mulki wannan ba za mu kira ba ma an yi maganar gwamnoni an yi gwamnatin an yi wane ne a gaban ka ka gani wata ta fara ta zo ta karasa wata bata karasa ba ma ta tsaya hanya wasu na raye wasu duk sun mutu duk duniya ce hiya duniya don haka kan me za ta roɗe mutum ba abinda ba gani ba ciki abubuwa sai dai wanda in kuma ka koma tarihi kuma wannan sai ma ka rube in ka ji yadda wasu suka kafa duniya da yadda suka yi a duniya da irin mulkin da suka yi a duniya sai ka sha mamaki akwai sarkin da aka taba yi shi bai mata hurhudu yake aure yan mata duk inda suka yi kwana kaza ya sake su duk inda suka yi kwana kaza ya zubar da su ya dau wasu sai da yayi ma shi kadai bai ma san iyaka amma dai duk da aka ya mutu ya tashi mutuwa ma sai da ya je cikin kogon dutse sannan ya rubuta takarda ce kada kowa ya bari duniya ta rudai ta ruɗe ba irin abin da bai yi ba na jin daɗin ta ga ta yau ta ƙare sai da ya koma kuma kafin ya mutu abin da zai ci ma ya zama mai wuya to ta ce duniya an yi ta duka ta yi saboda haka kada ta bari shine na ake bayyana mana dan kada mutum ya shiga cikin wannan duk soshin qur'ani ana gaya mana ne fa ba dan mu rika jin labarin ba kawai an ce al-ibratu bi umumil alfazi la bi khususil abad wannan asbab al-ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbab idan ana ba da labarin kissa ba ana ba mu bane don mu ji daɗin kissar kawai a'a so ake yi mu ma ta zama mana izna mu karanta kissoshin mu ji don saboda in mun ji mu ji tsoro mu tunani wannan abun yanda ya samu waɗancan to kuma mu ma zai same mu irin wannan in ba mu bi abin da aka ce ba ya fito ko saboda haka za su ga mata yanzu wancan ita da ta zo ta je kagare makaranta ita ce ake takama abin nan ba ta je ta gama makarantar ta samu da abin da ake so amma tunanin mutane yanzu tana nan tana alfahari da wannan matsayin amma yau ta koma ta ce sautin jariri take so wanda zai ce mata mama to daga sama zai fado a dole sai ta koma ta bi farko ta sami yadda za a sami ya fito ko saboda haka wannan kaɗan kenan wanda ke so ya koma ya karanta littafin ai mun karanta shi a sa'ada na wahmi wal haƙiƙa a ciki duk wannan bayanin daga nan na gutsuro su tuna maku kawai na yi to aka mutum zai gane rayuwar duniya ba in kaga wanda zai zauna to kuma su wanda suke addini da yawa mutane idan mutum yana addini yana bautan Allah yana karatu alkur'ani nan ya tsaye da kanshi yana ta yi su mutane gani suke shi wahala yake shi ko daɗi yake ji a ran shi baya jin wata damuwa hankalin shi baya tashi dan wannan abin da ku kuke gani wahala shi daɗin shi yake ji shi yasa har wasu suke cewa daga cikin magabata wannan ni'ima ta addini yace ni'ima ce babba da sarakuna sun gano ni'iman da ke ciki da su da 'ya'yansu suka ce lajadalu na bisuyuf da sai su yaƙe mu da takobi su kwace ta amma ba da yake ba su sani ba haka ke tafiya so ka ni'ima babba babu ni'iman da ta kai ni'ima addini ya fito ko wannan shine abin da ake magana saboda aka sa'a ma yahkumun waɗannan azzalumai masu wannan tunanin da suke cewa gashi nan abin da suke hukunta ya munana man kana yarju liqa Allah duk wanda yake fatan haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala yake kokarin ya kubuta wannan fa inna ajalallahi la'at kawai mutum yayi tanaji duk in dai kana so ka hadu da Allah lami lafiya lau to kawai mutum yayi abin da ya cancanta fa inna ajalallahi la'at domin wannan ajalin da aka kaddara za a mutu zai zo ko ana so ko ba a so dan haka mutum kawai yayi tanadi kawai dan ya hadu da Allah lami lafiya lau kawai yayi tanadi kafin wannan lokacin zai zo la mahala fa huwa as-sami'ul alim Allah mai ji ne ko masani ne yana jin sautukan halittarsa bayansa kuma sannan yana sane da abin da suke aikatawa kuma zai saka masu in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun duk abin da mutum yayi abin da zai girba kenan aljaza'u min jinsil amal wa man jahada wanda yayi kokari ko ya dage ya cije wa inna ma yujahidu li nafsi to yayi dan kanshi ne domin shi zai ci moriya a kokarin da yi inna allaha na ghaniyun 'anil 'alamin lalle Allah tabaraka wa ta'ala mawadaci ne game da barin halitta gaba ɗaya in duk halittu suka yi ma Allah tawaye suka kirin Allah tabaraka wa ta'ala to Allah mawadaci ne la tadurruhu ta'atu man ata wala nan la tanfa'uhu ta'atu man man ata wala tadurruhu ma'siyatu man asa da'an biyayyan mai biyayya baya ƙara ma Allah komi sannan tawayen mai tawaye kuma bai cutar da Allah da komi wallazina amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai lanukaffiranna anhum sayyi'atihim su kan wannan tabbas zamu kankare masu miyagun ayyukan su duk wani abu da zai zama tarnaki gare su wajen samun rahama Allah zamu kankare masu shi sannan wala najziyannahum sannan kuma wallahi za zamu saka masu ahsanal ladhi kanu ya'malun mafificin abin da suka aikata shine ko mutum ya yi imani ya yi aiki na kwarai shi kuma a saka mai da aljanna wannan ya fi komi aljanna ta fi komi wanda ya samu aljanna bai rasa komi ba wanda ya rasa aljanna kuma ba abin da ya samu a Allahu a jarana ya fito ko waɗannan su ne ayoyi ko kuma yanzu ga kalmomi nan waɗanda za mu karanta wanda za su iya tare mu wajen fahimtar cikakken ma'anar ayoyin alif lam mim hadhihi ahadul huruf al muqatta'a wannan su ne ɗaya daga cikin harufan nan da ake rubuta su a yayyanke kenan ai tukutabu alif la lamun ga sunan an rubuta su alifun lamun mimun amma wa tukra alif lam mim kamar yadda malai karanta wahum ai la yuftanun da aka ce ai la yuftabarun a ce mutane ba za a jarraba su ba bima ya tabayyano bihi haqiqata imanihim na abin da zai bayyana haƙiƙanin imanin su min takalif na ayyukan bauta dole ne wa ha as-sabru adha daga ciki kuma akwai hakuri in abin da ba a so ya samu mutum kuma ya haƙuri ya nemi lada wurin Allah walaqad fatanna alladhina min qablihim haqiqa mun fitini wadanda suke gabanin su ai ikhtabarna man qablahum mun jaraba waɗanda suke gabanin su hiya sunna ai hiya sunna jariya fi nas domin wannan sunna ce mai gudana a mutane cewa Allah zai jaraba bayinsa فليعلمن الله الذين فليعلمن الله الذين صدقوا saboda Allah ya bayyana waɗanda suka yi imani ai fi imanihim wajen imanin su wala ya'lamanna alladhina kadhabu fihi sannan kuma a bayyana waɗanda suka yi ƙarya ko kadhibu ai kadhabu fihi suka yi ƙarya game da imanin lima yazharu min a'malihim na abin da zai bayyana wajen aiki domin Allah shi alimul ghaibi ne wa shahada ya san bayyana ya san boye amma a bayyana ko a fito da shi ko a yi bayani abin nan ba wannan duka saboda a bayyana a fitar da abin nan imani ne amma in ba ba Allah ya san komi to waɗanda su ba su sani ba kuma sauran halitta kenan su kuma sai su gani ta hanyar ayyukan mutane sai auna ga irin aikin mutum an yasbiquna ayyafutuna ayyafutuna fala nantaqimu minhum su waɗannan kafirai sun ɗauka za su sulle mana ne su yi laifi sannan kuma su sulle ba za a yi masa azaba ba wane mutum sa'a amma ya hukumun abinda suke aikatawa ya munana ai bi sal hukumu hadha alladhi yahkumuna bihi wannan hukunci da suke hukunci da shi ya munana wa huwa husbanuhum annahum yafutuna Allah ta'ala shine zaton da suke yi suna tsammanin cewa za su sulle ma Allah tabaraka wa ta'ala wa lam yaqdir ala al-intiqam minhum ba zai iya samun iko akan yi masa azaba ba wannan magana mummunan magana ce ba ta yiwa ga Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda zai kuce ma Allah man kana yarju liqa Allah duk wanda yake fatan haduwa da Allah ai man kana yu'minu bi liqa'illah wanda duk yayi imani da cewa zai mutu kuma zai hadu da Allah wa yantazuru qu'uhu yana jiran wannan abun ya auku fal ya'lam anna ajalahu la'ati to ya sani kawai wannan ajalin zai zo ko ba jima ko ba dade wal yasta'id lahu bil iman wa salihil a'mal dan haka kowa ya tanaji mazan mu da matan mu kowa ya tanaji na haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala wannan tanadin shine bil imani wa salihil a'mal shine imani da kuma kyawawan ayyuka Allah ka azata mu da imani kuma ka azurta mu da kyawawan ayyuka dan sarkin sunayenka wa man jahada wanda kuma ya jihadi yayi kokari ai bazalal juhda wanda ya iya sa fi harbil kufri aw nafs wajen yakin kafirci ko kuma wajen yatsan kansa ya tarbiyantar da kansa akan daidai fa inna ma yujahidu li nafsihi to shi ma wannan yayi ne dan amfanin kansa manfa'atul jihad ay min al-ajri a'idatun ala nafsihi fa'idan da aka samu ta jihadin nan da ladar da za a samu a'idatun ala nafsihi za ta dawo akan shi ne dan haka mutum ya samu wannan fa'ida tana dawo akan shi Allah ka taimake mu wala najziyannahum ahsana za mu saka masu abin da yafi mafi kyau za mu saka masu da abin da yafi ai wala najziyannahum ala amalihim za mu saka masu akan ayyukansu bi ahsani amalin kanu amaluhu da mafi girman aikin da aka aikata wannan wata kyauta ce ga rabasa ce ga Allah tabaraka wa ta'ala aka ce idan mutum yayi aikin alkhairi wani aiki mai lada wanda yafi kowane aiki lada to ranar lahira Allah ya so mutum da rahama sai ya dauko duka sauran ayyukan da yayi sai a basu maki irin na wancan babban wanda yafi kyau a cikin ayyukansa saboda a samu rahama mutum yayi aiki kaza nan an samu lada kaza yayi aiki kaza nan an samu lada kaza yayi aiki kaza nan an samu lada kaza sai aka zo a cikin aikin sa akwai wani aiki wanda Allah ya fi so a ciki wanda ya fi kololuwa samun lada sai a ce duka sauran ai grading din su ai upgrading din su da wancan level din na wannan wannan ba kyauta bace ta Allah tabaraka wa ta'ala da ya mana amma wani duk yadda za a yi da shi sai ya shiga wuta saboda haka aka ce an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana ta kuka yayi kuka yayi kuka aka tambaye shi menene yake ma kuka ya ce yana kuka ne saboda wasu daga cikin al'ummansa da aka nuna mai haka awoyinsu ashirin da hudu suke wucewa kwana ɗaya sati ɗaya shekara ɗaya haka kawai takardunsu suke wucewa a banza ba komi a ciki da suka yi na aikin alkhairi kwata-kwata babu mt ba wani abin alkhairi a ciki na ba da misali yanzu kama mutum ne maka audio a waya yi ma wannan rikodin ɗin audio nan gaba ɗaya dogon magana ta minti goma ya ce ga sako ka saurara da ka je kawai sai ka ga abin da ta tafiya su kawai haka kai karshe baka ji komi ba kuma maganan ya ce ma muhimmiya ce ya za ka ji sai to ai ba komi cikin magana nan babu wani abu sai ka ji kawai in magana babba ce wadda ake so yanzu yanzu ga ya turo sako Ga shi. kuma baka ji ba ga ka buga wayar shi kuma ya kashe kuma sakon yanzu ake so ga shi ka sa su kana dai ganin abin da tafiya haka a banza to wasu haka lokacin su yake tafiya a banza ya wuce ya tafiya kai karshe ya dawo ba komi abin da suka yi sai a banza kawai to da ma a banzan nema wata ma mutum a banzan bai wani abu ba ciki duk sadda ba a samo a can macen wurin ya taru himlu bayir in dai ba lada to abin da ke nan kishiyar nan ta taru domin hanyar guda biyu ce da wahala mutane su tsaya tsakiyar nan a ce sun tsaya ba lada ba zunubi sai wahala in mutum ya yi shuru to wani lokaci mummunan tunani yake in ya yi magana abin da zai fito mummunan magana za ta fito daga bakin shi ba kowa ke shuru ba a ce shirin da ya yi tunanin Allah yake yi ya fito ko so da aka muna abu sun yi kokari ya zama na mutum kada mu bari awoyin nan su rika wucewa a banza babu wata awa guda ɗaya da za ta wuce ma mutum bai amfana da ita ba saboda lahirar shi bai amfana da ita ba saboda duniyar shi ba ce a lahira sai ta zama mai hasara wa nadama sai ta zama asara ta wuce a banza sai aka ce kada mu bari lokutan nan su rika wucewa sai akan abubuwa biyu ko uku ko dai ya zama sun tafi sun kare a wajen neman halaliya kayan da za ka ci abinci ko kuma sun tafi sun kare kana cikin masallaci ko kuma ka je ka kwanta ne kana bacci domin ka bunƙasa ɗaya daga cikin waɗannan abu shikenan sauran abun kuma duk sauran da mutum aka samu ita to ba mai hankali ba a shari'a an ce mai hankali a waɗannan wuraren kawai za a rika ganin shi saɓanin wannan duk inda aka ga mutum to alama ce ta rashin hankali aka ce ka yi abokai da mutum biyu idan ya kama dole idan kuma aka ce in ka samu mutum biyu suka zama abokanka ɗaya kuna sana'a da shi don rayuwarka ta duniya ɗaya kuna hudda da shi saboda rayuwarka ta lahira makaranta kuke zuwa tare da shi abokinka ne na addini to abokanka sun isa haka nan sai dai ko mai irin wannan kuma in jinsi ake magana aka ce in ka samu ɗaya ma zai biya ma duk wannan bukatan ɗaya ya ishe ka wanda za ku iya ku haɗu ku hudda duniya tare in kun gama kuma ku je ku hudda lahira tare irin wannan in ka samu ɗaya ma ya ishe ka sauran kawai kyale su in ba haka ba duk wanda ka ɗauko bayan nan in ba ya sa'a ba sai dai ya ja maka halaka kawai in ba ka yi sa'a ba sai ka sha na dama ya fito ko haka magabata su kai mun karanta cikin nida'atul rasul sallallahu alaihi wa sallam da ashabihi radiyallahu anhu cewa wasu sai da suka tare ma masallaci akwai magana abin da ake ce ma ai uzla shin ya halatta mutum ya kaurace ya keɓe ma mutane ya kyale su kawai ya tare cikin masallaci kawai sai karatun da zai kosa wasu abubuwa na rayuwarsu wasu ka ce yanayi ke nuna haka idan yanayi ka ga cewa in ka zauna cikin mutane ba abin da kake samu sai cutuwa ba ka karuwa da su a addinance ba ka karuwa ka kyale waɗannan mutanen shi ya fi ma ya fito ko sau da akwai littafi a kan wannan ba mamaki in kaddara lahulan baka na gani yana da gayatu ahammiya wa mu karanta littafin nan saboda shekarunmu mu gani in ya kai inda za mu koma irin wancan mutum ya yi kawai tun kafin rayuwar shi ta kare a banza ya fito ko to wannan ne abun nan ɗinsu sau da aka sai aka ce ina nike ma muna karanta wannan ko manal ayat manan waɗannan ayoyi alif lam Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shine mafi sanin wannan abinda ake nufi nan abinda Allah yake nufi shi yafi kowa sani wa hadha salaf fi hadhihi al-huruf wannan shine mazhabin magabata game da waɗannan haruffa a sallama ma Allah wa huwa tafwidu ilmiha ila munazziliha azza wa jal shine a sallama ilimin waɗannan haruffa zuwa ga wanda ya saukar da su Allah tabaraka wa ta'ala ko da ka karanta wasu maganganu can na malamai magabata sun ce kaza sun ce kaza in kana so ka zauna lafiya in ka gama kawai ka ce Allah dai shi fi sanin wannan wallahu alam zauna haka nan ka huta ya fito ko aya ta biyu wa qawluhu asiban nas ay azanna nas mutane na tsammani akwai nahar nan qala mujahid ma mujahid ya ce wa ghayruhu nazalat hadhihi hadhihi al-aya ay musalliya lil mu'adhibin bi makkah wannan aya ta sauka ne ga waɗanda aka azabtar da su wato a makka al-mukhtalifina 'anil hijrati wanda aka basu baya basu samu suka hijira ba akai ta wahalar da su wahum salamatu bin hisham kaɗan daga cikinsu shine salma bin hisham wa ayyash bin rabi'a waɗannan digadigan bayan allah wal bin walid wa ammar bin yasir wa yasir abuhu da ammar bin yasir da shi shi yasir din abu wa sumayya waɗannan sun sha azaba a wurin mutanen maka masu rauni ne sun sha wahala fiye da yadda ake tunani kuma ita sumayya ma gaba ɗaya ma abu jahal ya zo ya caka mata mashi a al'aura sai da ya bulla ta baya aka ce ta kafirce wa manzon Allah bayan an yawo da su tsirara Abu Jahal ya zo ya same ta yace ki kafirce ki fita daga cikin wannan masifa tace ahadun ahad Allah ya tsare ta ta yarda ya sa ya daba mata mashi a al'aurar ta sai da ya bullata baya Sumayya kenan ummuhu ita ce maman Ammar bin Yasir radiyallahu anhu idh kanat suduruhum ay tudayyiq bil adab domin waɗannan kirjinsu ya kasance akan takura mashi da azaba an azabtar da su sosai wa rubbama sankara an yamunna Allahu al-kuffar 'ala al-mu'minin da yawa ma akan yi musu ana ganin kaman Allah suna da yadda suna musu sun yadda su sun san Allah tabaraka wa ta'ala ba zai dora kafirai an yi makkina Allahu al min al-mu'minin a ce Allah tabaraka wa ta'ala zai ba kafirai iko akan mu'minai ba su yadda ba su sun sani ba za su yadda da wannan manaka an masu azaba an masu amma dai ina ba yadda ba su rauni ba wannan shine abin nan din su saboda haka waɗannan su ne abin da aka kawo ƙarƙashin can ay azunnu an yaqulu amanna ay fa yaktafi bidhum a ce ya isa wa hum la yuftanun ba a fitine su ba ina za a fitine su ay la yuftabaruna ace ba za a jarraba su ba balla budda min ikhtibarin ba makawa sai an jarrabe su bit taklif ashaq da wasu abubuwa at takalif ashaqa za a jarrabe su da wasu abubuwa masu wahala kal hijra kamar yin hijira mutum ya bar garinsu ya bar komi da ya mallaka ya fita ka nan tsinken shi ba za ka gane wannan ba sai ranar da za ka tashi ka koma wani gida kana nan aka tada ka za ka koma wani gidan za ka ji kunci da damuwa ko kai ka gina gidan su ƙarshen ta in za ka koma can sai ka yi ta da ruwan komawa domin wani abun in aka je aka kwashi kayan ka aka watsa a wani wuri in ya ɓace ma ƙarshen sai ka shekara gidan nan ba ka gano shi ba wannan kada ya yi shi mutum damuwa wale hijirar da mutum zai bari ya fita kawai tsinkensa da abin da ya mallaka da komi a ce ya fita yana gani ya bar gidan nan sai rigar da zai sha da zai sa ya fita ya bar gidan nan saboda ya ce rabbun Allah sai kaga wannan ba karamin abu bane to haka akwai wahala wal jihad sannan kuma ga jihadi da mutum zai tafi da ran shi da dukiyarsa ya sani ko ya dawo ko ba ya dawo ba wasu suna cikin jin daɗi wani ya yi sabon aure wani ya yi kaza wani an mai sabon haihuwa wani ya ban matan ma da ciki amma ya tafi jihadi da aka zai tafi wani sai da ya tafi jihadi ya shekara talatin har sai da ɗan nashi ma ya girma ya zama malami sannan ya dawo ba su taɓa ganin juna rabi'a ta ra'ayi ko baban shi kyau saboda haka hijira wal jihad was sala haka nan jihadi haka nan sallah sallah ita kanta sai an daure da aka yi mutum bai daure ba wata rana sai ki wasu yam da azumi wa zakat wa tarki shahawati da barin sha'awoyi gaba daya wa saboda ala da hakuri akan cutarwa dole ne a cutar da kai kai ma kanka ka cutu wata rana waɗannan duk sai an cije Wal'aya wa in nazala fi ammar bin yasir wa bilal wa ayyash ita wannan sura ko da yake asali an saukar da ita ne a kwatankwacin wato su waɗannan mutanen ammar bin yasir da bilal da ayyash fa innaha amma wannan aya ko wannan sura ta tattara komi idil ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab kun ga maganar dazu domin abinda ake lura ba wai wanda aka ambato a ciki ba kawai a'a ta hada kowa wallafzu amun huna kuma lafazin nan ya hada kowa don haka kowa ya shirya لأن اسم الجنس إذا دخلت لأن اسم الجنس دومين اسم الجنس إذا دخلت أي عليه عل إذن أل تشغت فيه أفادت الاستغراق أي جميع أفرادها شكنا وانا استغراق إنه أفادت استغراق جميع أفراده da aka yi an yi istigiraki sai hada duka daidaiku kowa da kowa ma ya shiga ciki wannan duka ƙa'idoji ne na usul wa qawluhu ta'ala sunan magana Allah tabaraka wa ta'ala da aka ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim hakika mun fitini waɗanda suke gabanin waɗannan amin al'ummomi sabiqa na al'ummomi waɗanda suka wuce fa hiya idan sunna madiya fi nas dan haka wannan sunna ce wadda take gudana ga mutane ai fa innaha a ai la tatakhallaf ba za a batta ba ko ba jima ko ba dade dai wata rana sai ta zo za a samu waɗannan ya fito ko akwai nahar روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن خباب بن الأرت إمام البخاري يروي حديث ده خباب بن الأرت رضي الله عنه تشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا من كي كوكا وجمع الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسدة أي متوسد ببردة أي له في ظل الكعبة مكجمك ترد من الله وهو متوسد da burda ya yi filo da wani mayafi nashi annabi ya da mayafinsa ya lillinki ya dora kai a shi a jikin ayyunuwar ka'aba sallallahu alaihi wasallam ku bi matsayin manzon Allah amma dai yana ba da labari cewa sun zo kawai ka'aba suka tarar da manzon Allah ya kishin gida a ka'aba ya ta tada kanshi da mayafinsa ya da mayafi ya linki ya dora kansa bisa kaman a ce kuku ya dora kanshi a bisa ya kishin gida a jikin ka'aba shi wace ba mu labari khabbab bin arat radiyallahu anhu na tarar da manzon Allah a nan a haka fa qulna lahu muka ce masa ya nuna ba shi ba bane amma dai shi ke magana ala tastansiru lana ala da'u lana manzon Allah ba za ka nemi Allah ya kawo mana taimakonsa ba ba za ka yi mana addu'a ba yi mana maganin wannan damuwa da muke ciki muna cikin wani tsanani bayan abu ya kai tsanani ya yi masifa ta kai masifa fa sai annabi ya tashi ya ce masu kad kana man qablakum yu'khadhu bir rajul ay fa yufaru lahu fil ardi wanda suka kasance gabanin ku sun kasance akan kama mutum a tona masa rami a cikin ƙasa a rufe shi sai an kawo kusa da kirjinsa wa yuj'alu fiha sai a shi cikin wannan ramin wa yuja'u bil minsha sai a zo da zarto a wannan lokacin bayan an sa shi a rami wa yudawa ala ra'sihi a dauki wannan zarton a sa masa akai a dinga yankawa ai fa yuj'alu nisfaini sai an raba shi biyu wannan bangaren ya fadi nan wannan bangaren ya fadi wa yumshadu bi an shaɗi lahadi wani kuma ana mai matsefi tsefe gashi ake mai da matsefi na karfe wanda in an zo za a taka ne daga farkon gashin shi nan a ja a yage mai fata kai haka aka yi al suke nan a koma bi an shaɗi lahadi lahamahu a ɗebe namansa. namansa wa azamuhu da ƙashinsa har sai kashi ya fito ba ma yasrifuhu zalika an amma wannan bai sa ya yi ridaya ba addini ba in ya rike addinin nan ya rike kenan wallahi kuma ina rantsuwa da Allah tabaraka wa ta'ala la yatimanna hadha wallahi wannan al'amari sai ya kai inda duk ba a so wannan al'amari zai cika hatta yasira rakin min sana'a ila hadara maut har matafi a ƙasa zai tafi tun daga sana'a ya kai har hadara maut wuri ne masu nisa tsakanin su la yakhafu illa Allah baya jin tsoron kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala wanda ba ai da miji ko kuma keci da keci ya kama mai dabba amma wani ya ce mai wai ko ya ba addini ko ya bari ba zai yi ba walakin nakum tasta'jilu sai dai kuna gaugawa dan haka ku yi hakuri ku daure ku ci da Masu ta za ka zo insha Allah ta'ala muna roƙon Allah tabaraka ta'ala mai amfani da wannan mu ma ya ba mu hankuri mu gane abubuwan da ake cikin nan mu ta addu'a Allah tabaraka ta'ala ya mana maganin waɗannan fitintunu da waɗannan masibu da muke ciki dan ƙarfin sunayensa Lallai mutum idan ya tsaya ya yi tunani kuma yana suranta irin waɗannan fitintinu da suke faruwa ka suranta yau a ce kai ne ko ni ne ko ke ce a ce yau jiya ruwan nan da aka dinga farawa a ce mutum yana cikin daji a hannun wasu akan mutum ya kare bai ci abinci ba bai sha ba bai samu wurin kwanciya ba har da mata masu ciki lalle mutum ya tunanin wannan zai je a sujada ma ya yi addu'a waɗannan bayan Allah Allah ka ba su mafita na tsarkin sunayen ka su ma masu yin addu'a Allah ya shiryar da su su gane wannan abu da suke zalunci ne mai muni Allah baya son wannan lallai wanda ke wannan kuma ka bashi lokaci in dai bai tuba bai bari wallahi akiba shi mai muni ce inna Allah la yumli lil Allah yakan yi zalimi jinkiri ne ta zaluncin sa yana ganin kamar daidai ne hatta idza akhadahu lam yuflithu har zuwa lokacin da Allah zai damkai kuma ba zai sulle ma Allah ba wannan abu zalunci ne mummunan banna ce a ce yau mutum dan uwanka dan adam ya hana ka jin daɗi ya hana ka sakewa ya hana ka samun natsuwa dan duk wanda dan uwan shi ke can wurin ba yadda za a yi sai dai ya ci abinci don ya zama ɗabi'a ya ci abinci kuma ya bacci don ya zama ɗabi'a ya yi kawai amma dai hankalin mutum yana tashi kowa ya sa nan muna da yaƙinin cewa cikin bayan Allah ba radda za a ce an ƙare wasu wanda suke adda Allah yana an sa a ce za su ƙare gaba ɗaya haka muna kira zuwa ga ƴan uwa kada mutum ya ɗauka abin nan sai ya zo cikin gidan shi sannan yake ɗauka cewa ya shafe shi abin da ya shafe ƴan uwan musulmai ya shafe mu kowa ya rika sunanta in shine yanzu jiya aka dinga lafta ruwan nan kuma yana cikin daji a rike a hannun wasu an daddaure shi ba abinci ba abin sha ba ba tura Allah muna ka ya Allah ka ba ba mutanen nan mafita ba dan halimu ba karbi wannan addu'a Allah ka ba mutanen nan mafita ka kubutar da su daga hannun waɗannan mutane da suka rike su dan sarkin sunayen su ma su dawo gidajen su yi azumi kamar yadda muke zauna a cikin gidajen mu Allah kuma ya kare mu daga wannan musiba su ma masu yi Allah shiryar da su Allah ya sa tausayi a zuciyarsu su gane cewa Allah yana tausayin mai tausayi Allah baya tausayin wanda bai tausayin bayansa ar-rahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi su ma mai rahama yana jin tausayin su yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda ke cikin ƙasa wanda ke sama shi ma sai ya ji tausayin ku man la yarham la yurham wanda duk baya tausayi shi ma ba a jin tausayin shi ma Allah ba zai ji tausayin shi ba muna fata Allah taimake mu to naka haka waɗannan su ne da aka yi ba da labarin wannan sannan aka ƙara cewa ina ne ma wakala ah, ina ne rawa ibnu majah ibnu majah ya ruwaito hadisi an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an, daga sa'ad dan abi waqqas Allah ya kara masa da qala qultu ya rasulullah asad yake tambaya yake cewa ya ce manzon Allah wata rana ya tambayi manzon Allah ya ce ayyun nas ashaddu bala waɗannan mutane ne Allah ya fi tsananin ya fi sauki ya fi tsananin jaraba jaraba su su wane ne mutanen da suka fi fuskantar jarabawa mafi tsanani wanda suka fi shiga cikin jarabawa qala al anbiya ya ce annabawa su ne wanda suka fi kowa shiga jarabawa sun mal'amsalu fal'amsalu sannan wanda ya biyo bayansu wanda ya biyo bayansu yubtalar rajul ala hasabi dini akan jarrabi mutum ne gwargwadon addininsa wa in kana fi dinihi salaban idan mutum ya kasance a addinin shi sulban yana da karfi sosai ishtadda bala'uhu to jarabawa shi takan yi tsanani wa in kana fi dinihi riqqa idan ko ya zama cikin addinin sa akwai rauni ibtuliya ala hasbi dinihi sai a jarrabe shi gwargwadon addini saboda kada ya ridda amma ya barahul bala bil abdi jarabawa dai ba za ta gushe ba tana liƙe da bawa duk jarabawar da mutum ya samu to muna fata abin nan ba in jarabawa ce hatta ya turukahu yamshi ala al-ardi wa ma alaihi khati'a har sai ya kai ga ya bar mutum wato akan ƙasa yana tafiya ya zama an ɗebe zunubin dattinsa ya tafi dattinsa ya tafi gaba ɗaya har ya koma a doron ƙasa yana ba shi da kurakurai da aka dinka ga jarabawa akwai dalili kuma jarabawa nan tana iya zuwa ko da yaushe Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu kuma ka sai mu ka ba mu ikon yarda da ita jiya nan bayan mun tashi daga daga Asham nan mun gama Asham ina shiga office kawai sai aka kira ni aka ce Malam Abubakar yayi hadari da mota jiya akan abin nan kuma wannan lafiya lau sai da ma muka yi magana da shi ne ya zo muka gaisa muka gaisa ni abin da ne tunane ce Allah da iko yake yanzu ba irin wannan ne in Allah ya sa wannan ne kawai sai ka ga yanzu yanzu nan kan rabu da mutum sai a ce ma kawai ya mutu nan na zanna nan ba an gama sallah ya zo ya fita ya zo nan muka gaisa da shi muka yi maganganu ya tafi ina shiga ofis sai ga waya rai sai ya kira ni ce an kira shi cewa malam Abubakar ya yi hadari a wajen ungwar sarki ya je ya hau wannan abun nan ya kauce ma wani abun nan motar ma dai ta mutu kawai gaba da mota mota tana abun nan ba da wuya ta samu amfani karfen nan duka wannan karfen nan ya kauce ma wasu gane su hau hanya abin nan ba tsotsai dai Allah ya kaddara abin nan da dai Allah ya sa ba ta ba su ba ga sunan dai shi da dan shi su biyu dama cikin motar suka tafi amma dai motar sai da aka nemo abin da zai dauke ta ma daga wurin aka janye ta an janye ta abin muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya bada mafita mai sa ya zama kafara ne da tsarkin sunayensa to amma kaga jarabawa ce an rabu lafiya yanzu yanzu nan an tafi mota abun nan ba shikenan motar sai da aka jawo abun nan aka dauko abun da aka janye ta daga wannan karfa aka dauke na tambaye yanzu nan kafin mu fara karatu ce na ganin mota dai ta ma gama gaba da muna fata Allah ya musanya wanda tafi ta dan karshen sunayensa na'am to da aka jarabawa ta zo mutum ya shirya kawai jarabawa in ta zo kawai mutum ya kokari ya ta roƙon Allah kafin ma ta zo Allah ya ba mutum ikon yadda zai jure mata in ta zo ya mai da al'amari zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala za a iya samun ta a dukiya za a iya samun ta a rai za a iya samun ta dama Allah haka ya gaya mana wala nablu wannakum bi shay'in min al-ju'i wal khawfi ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون da haka za a iya samun jarabawa shi ne wannan aka ce in aka zo mutum ana samun jarabawa yana samun mutum za a samu wannan samu wannan to zai koma a ta samu har sai ya kankare ma mutum zunuban shi gaba ɗaya yana tafiya doron ƙasa ba shi da wani kuskure ko kaɗan ya koma gaba ɗaya lafiya lau muna fata Allah ka ba mu ikon cin don tsarkin sunayen ka wadda ba za mu iya ba kuma Allah ka fi mu sani Allah kada ka dora mana jarabawa da za ta samu ridda don tsarkin sunayen ka na'am wa qawluhu ta'ala wa laqad fatanna alladhina min qablihim ai an kai na koma na banjo nan ba ko ayyuka nuna ai wannan amma na ga na faɗa wannan Waƙaluhu ta'ala wa laqad fatanna alladhina min qablihim na gama wannan mun jarrabi waɗanda suke gabanin su wa qawluhu ta'ala fala ya'lamanna alladhina sadaqu fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu fi imanihim ay yadhharu dhalika zai sanar da wannan wa yu'allimuhu wa ya'lamuhu mushahadatan ya san shi a fili bada da an alimahu qawla ikhrajihi ila alwujud bayan ko Allah ya san shi kafin ma ya fitar da shi zuwa ga duniya gaba ɗaya. حيث قدر ذلك وكتبه hufi kitabil المقادير domin Allah ya kaddara wannan kuma ya rubuta shi a cikin littafin kaddara zalika bi taklifihim wa qiyamihim bima kullifu bihi shine zai dora masu ya sanya masu kuma su su tsayi da abin da aka dora masu min shaqil af'al na ayyuka masu wahala wa shaqit turuki da kuma wahalan bari ka aikata akwai wahala ka bar wanda aka hana kama akwai wahala duka in ba sa mutum sai kasa idan hijratu wal jihad wal zakatu af'al domin hijira da zakka da jihadi dukkan su ayyuka ne waɗannan wa tarku riba wa zina wal kham wa turuk ai wannan duka gaba daya duk waɗannan a ce a ce mutum ya bar wannan cin riba ya bar shan giya wal kham turukun su ko waɗannan bari ne su ma ba kowa zai iya barin su ba wala ya'lamanna al kadibi sannan kuma Allah ya san masu karyatawa ai haythu da'ul iman yayin sun da suka yi da'awan cewa su masu imani ne ai walam maktub walam mabtulu amma da yayin da aka jarrabe su walam mabtulu bit lam yaqumu biha amma yayin da aka jarrabe su da wasu aikace aikace da aka ce su yi sai ba su yi da aikin ba ba su yi ba fa bana lidhalika adama sidqihim daga nan sai aka gane rashin gaskiyar su ƙarya suke yi wa innahum kadhibuna fi da'awahum annahum mu'minun cewa makaryata ne da suka ce su muminai ne ba da gaske suke ba tunda da muminai ne su da gaske sai su aiki akwai na hannan ba na biyu fil hadis ya zo cikin hadisi aka ce man asarra sariratan albasahu Allahu rida'aha ay azharaha alai duk wanda ya boye wani abu yayi to sai Allah ya tufatar da shi mayafinta shine a bayyana abun ya zama in ka boye wani abu kana nan zaka ga abun ya fito fili in mai kyau ne zaka ga ya fito in mara kyau ne ma zai fito fili ana nan za a gani saboda haka babu wani abu da mutum zai boye Fati Allah sai ya bayyana alamar shi wa qawluhu ta'ala amma sibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna waɗanda suke aikata miyagun ayyuka suna tsammanin su tsere mana ne ai azunnu suna tsammanin ne a ya ai alladhina ya'maluna salih azanna alladhina ya'maluna sayyi'at waɗanda suke aikata miyagun ayyuka sun yi tsammanin? su waɗannan miyagun ayyukan nan mina shirki wal ma'asi na shirka da sabo sun yi tsammanin an yasbiquna za su kucce mana ne su tsere mana ayya ya futuna na ai fallam na akhuzum bil adha za su tsere za su tsere mana ba za mu jarrabe su da azaba ba suna ganin ba za mu iya kama su ba sa'a ma yahkumun abinda suke munanawa ai abinda suke aikatawa ya munana ai bihi ai li anfusihim ai ay qabuha ai hukmuhum wannan aikin su ya munana wa annahu ai la ya'lamu ay ko ana na yi tsallake ko ai ai wannan sa'a ma yahkumuna bihi li anfusihim ai qabuha ai hukmuhum wannan hukuncin su ya munana abin nan kenan hada na wannan abu da suke aikata wani abu ne fa yake dauke mu hankali ina kallon wani ne ce yana ta yanke mana uh, wancan ciyawan kai kullun sai ka zo ka daddabe mana abun nan kai kadai ne zaka rika diwa miskini kullun sai na ganshi daga nan nake ganin shi na zuwa da lauje yana ta kwashe mana abu a'a abu ne na mutane da yawa ran nan ma nan ce karan jiya na ganshi da laudai yana ta kwasa yana ta kwasa yanzu ma na ganshi ya kara dawowa shi da <laughs> eh to sai kullum sai kwashe mana yake shi kare ah, abu ne mutane suna samu da yawa wannan zai zo ya dan diba kaɗan ya dan sa a leda tafi shi na gan shi nan sai da ya kaya guda yanzu ma yana kallon shi ta nan shi ya sa hankali <laughs> ya ta ɗebe wani abu ni me zai da shi wai na so kwaya rika samu ne ban san wani ya zo ne ma ya ce wallahi na zo ne dan tafi abin nan yau ban samu ba shi wannan yaron kullum sai ya kwasa ina kallon shi a gan shi ko kaga duk wanda ya tsiba a hannun shi yanzu ana hana kenan a so da aka guda faɗa ne dangane da ne mai balagu saboda aka wannan shi da abin da ɗinsu ai wannan eh hada hada shayi sai hada shayi kana zuba ne wannan a wannan shine abin da ina ne sa'a ma yahkumun bi hayli anfusihim ay qabaha hukumuhum hada min hukumi ko wannan wannan ay qabaha hukumuhum hada wannan hukuncin su yayi muni min hukumin lifasadi da wannan hukunci da suka yi lifasadihi saboda wannan hukunci bai yi ba saboda muninsa ta yi muni a kamo ala zannin minhum ay anna Allah ta'ala la yaqdiru domin sun rayu akan wani mummunan tunani daga wurin su wai cewa Allah baraka wa ta'ala ba zai samu iko a kansu ba wa huwa ala kulli shay'in qadir bayan ko Allah baraka wa ta'ala mai iko ne akan komi wa annahu la ya'lamuhum cewa Allah bai san su ba wai abin da suke yi bai sani ba wa huwa bi kulli shay'in alim bayan ko Allah tabaaraka ta'ala mai iko ne akan komi Allah yana iko akan komi wa qawluhu ta'ala man kana yarju liqa Allah ay fa inna ajala Allah la'at duk wanda yake fatan haduwa da Allah tabaaraka ta'ala akwai na hannan da aka ce can akwai na hannan ukuma qala ibnu abbas abdullahi dan abbas ya ce almuradu bihim waɗanda ake nufi da waɗannan masu yi Allah mummunan tunanin nan shine alwalid bin al-mughira yake kenan wa abu jahal da kuma abu jahal wanda suka zo suka yi ta zuga abin nan ɗaya daga cikin wanda suka zuga abu talib bin musulunta ba wal aswad bin al-as wa sannan ibnu hisham wa shayba wa utba wal walid bin utba wa uqbah bin abi mu mugun kenan wannan wannan babban wanda yafi kowa cutar da manzon Allah aka cikin abin nan su wa hanzalatu bin abi sufyan wal as bin wa'il waɗannan sune ne jigajigan mugaye a maka ba mugaye kamar su yasa idan kana so ka dauki wancan littafin na shahadar habib na manzon Allah wanda aka yi magana Sheikh Abubakar al-Jazairi sai da ya jero su yace mafi tsananin wanda suka cutar da manzon Allah su wajen mutum goma sha takwas ne yace jero su bayan ɗaya kuma kowa sai da aka faɗi yadda ya kare a duniyar nan sai da ya mutu da wanda ya fara wani kuraje suka fito mai ya rube da wanda kaza ya kama shi dukkansu sai da ya faɗi ga yadda suka cutar da manzon Allah ga kuma ƙarshen al'amarin su yadda suka yi mutuwa mai mugu wanda kawai Allah ya taimake su a cikin mutanen nan wanda ya yi mugunta kuma ya sha shine Abu Sufyan Allah ya taimake shi Ga shi shine sarkin maka a lokacin amma shi Allah ya taimake shi ya azurta shi ya imani ya musulunta so shi ya sha amma da dama daga cikin waɗannan muyagun ba su sha ba sun yi mummunan mutuwa sun yi mummunan ƙarshe Allah ka tsare mu daga mummunan ƙarshe akwai lamba ta hudu shine qala al-imam al-qurtubi ajma'a ahlul tafsir malaman tafsiri sun yi ijma'i gaba daya ala anna al-ma'ana man kana yakhafu al-maut duk wanda ke tsoron mutuwa da yake tsoro fal ya'mal amalan salihan to lalle ya aiki na kwarai in dai kana tsoron mutuwa to kai kokari kai aiki na kwarai fa innahu la budda an yasiya domin ba makawa mutuwa dai za ta zo mutum ba makawa ko ana so ko ba a so mutuwa dai sai ta zo saboda haka wanda ke tsoronta ya aiki kawai maganin mutuwa shine a aiki kawai kafin ta zo in ba haka ba dole za ta zo in kuma ta zo ba makawa sai ta tafi da mutum ko yana so ko baya so ma ma qalan layl wala budda min tulu'il fajr duk yadda dare ya tsawo ba makawa gari zai waye wa mahma umru wala budda min dukhulil qabri yadda shekaru suka yi tsawo kuma ba makawa mutum sai ya shiga kabari wata rana ko yana so ko baya so saboda haka waɗannan su ne ayoyi akwai na har nan ba na hudu shine muka gama فإن عجل الله لعاد أي من كان يؤمن ويؤمل أي ويؤمل لقاء الله والذي يكي ينا أي إيماني ويعمل كما سنن لقاء الله كما ينا قولن هدوا دع الله وذلك يوم القيامة رانا قيامة كنا وليعلم أن عجل المضروب لذلك لعاد يسني لوكة دعك بقامون اللوكة ينا ننزوى وعليه أكون وننك وإمة يا يدى فليستعد للقائه بما يناسبه to yayi tanadi ga abin da ya dace da shi ya tanadi wa huwa al-iman wal amalu salih shine imani ya aiki na kwarai ba da takhalli an shirki wal amal al fasid bayan mutun yayi watsi da shirka da aiki mana banna mutun yayi nisa ya watsi da shirka yayi watsi da ayyuka marasa kyau wa min huna da'awa al mar'u annahu yarju liqa'a rabbih wa lam ya'mal salihan yusabu alayhi da'wa la tasihhu wannan ne a ce mutum ya ima ya ce wai yana da'awa mutum ya ce wai yana fatan haduwa da Allah ya yarda da zai je lahira walam ya'mal salihan yusabu alaihi sannan kuma bai yi wani aiki da za a bashi lada ba akai ba wani aiki da ya na alkhairi wanda za a bashi lada wannan da'awa la tasihhu wannan da'awa ce wadda ba za ta inganta ba ma ba wani abu yawa mutane an magana sai aljanna ta mai rabo ce aljanna ta abun nan ne ko kuma ma mutum ya ce in an ce mai ke kiyayi duniya na taba gaya maka wani dattijo yana ce dan shi wani ka bi duniya a hankali ya ce wallahi shi da gudu zai bi ta aka ce ka sa son Allah da son manzon Allah a zuciya ka yace inda wuri ko ku ji abin da yace ku je ma wani haka ya gaya man je muna mun shiga nan yake cewa wata maukaciya ta bashi dariya na ɗauka maukaciya ce haka nan na jira ya da labari yayi shiru da aka gama muka gama shan ruwa na ce baka ba mu labarin maukaciya ba har yanzu ya ce a'a wata mahaukaciyar yarinya ce wai da aka yi mata nasiha wannan ya mata wa'azi wannan ya mata nasiha wannan ya mata nasiha a ce wallahi ki kiyaye duniya duniya za ta kai ki tabaro duniya za sai kin zama yar duniya ta ce ku ba ku gane ba ai tun da wai ita ta riga ta zama yar duniya ba har duniyar ta anshe ta to uwa ba ta cutar da diyarta kun gane ta ce baya da za a wata cutar da ɗiyarta tun da dai hakunce ita ta zama 'yar duniya ita 'yar duniya ce to wallahi ita tana da tabbas ko uwa ba ta cutar da ɗiyarta don haka ba abin da duniya za ta yi mata sai dai ta more ta to shi ne sai kuka ji an ce almusirrun alal wanda ya doge kan zunubi aka yi mai magana yana wannan to ya riga ya shiga halaka ya shiga iya wuya duk abin da za su gaya mai baya ma kallo kaga da aka ce ta zama 'yar duniya a kiki yi duniya duniya ba ta da kaza za ta kai ki tabaro za ta yi kara ta ce wallahi ba ta yadda ba ita tun da dai har an yadda ta zama yar duniya kowa ma ya san yar duniya ce to ba abin da duniya za ta yi mata uwa ba ta cutar da diyarta la haula wala quwwata illa billah to haka abin yake da ka shi yasa wasu in an kwane masu magana ba su gani abin nan duk yadda za ka yi masu magana gani suke kai ne ma kake masa fito maganan ka ta da bambanci da whistle da ake hurawa saboda haka ba aiki قال تعالى في سورة الكهف الله تبارك وتعالى يا فدي عشان سورة الكهف بايا ومن كان يرجو لقاء ربه دو وندي كي فاتن يا يا غمس زي حدو دا الله يا تبتر زي متو كما ذا تادا شي ان شي ساكمكو فليعمل عملا صالحا تو ايكتا ايكي مي كيو ولا يشرك بعبادة ربه احدا kada yadda ya hada Allah da wani wajen bauta aya ta 110 wa qawluhu wa huwa as-sami'ul 'alim Allah mai ji ne shi yana jin komi al'alim ko masani ne ai huwa ta'ala asami shine Allah kawai shine mai ji li aqwali ibadihi yana jin maganganun bayinsa al'alimu bi niyyatihim wa amalihim Allah yana sane da niyoyin bayansa kuma yana sane da aikata-aikatan da suke aikatawa fa da'awa imanu zahiratun min al-'abdi aw batina la qimata laha ma lam yaqum sahibu ad dalilu 'alayha dan haka ya da da'awan imani a bayyane daga bawa mutum ya ce yana da imani aw batina ko mutum ya ce yana da imani a boye la qimata laha wannan ba shi da amfani malam lam yakun sahibu haddalil alaiha matukan dai mai abun bai kawo dalili ba dalilin akwai imani a gani a aikace a gabobi dama imani itiqadun ne bil qalbi sannan nutqun ne bil lisan sannan kuma amalun ne bil jawari ko bil arkan imani mutum ya yadda a zuciya ya fadi a baki sannan kuma a gani a gabobinsa a aikace da ka wannan shine abun nan wa zalika al wal jihad lil adu zahir haka shi yasa ake ganin imanin da aka yi da imani da jihadi da ake na na abun nan dole a ga dalili wa zalika bil iman shine a ga imani a fili wal jihad mutum kuma ya jihadi lil adu ya ki abokan gaba a zahir wal batin na bayyana da na boye ko dai adu na insan ko adu na zuciyar mutum ma ya yake su al muradu bi jihadil adu zahir al kufar wal batin an nafsi kenan jihadi na zahiri wanda mutum zai yi shine yaƙi kafirai na bautsani kuma yaƙi ransa shi yasa ibnul qayyim cikin zadul mi'ad yace jihadi kala hudu ne nan ba na farko sai yace jihadun nafs shine wanda za ka yi ka gyara kanka shi ko yace sai ka yi abu uku kai ilimi kai aiki da ilimin ka kira wani akan wannan ilimin to kuma in kai wannan sai ka tado da abu guda uku kuma ka yi hakuri akan bin Allah kai hakuri akan banin sabo kai hakuri akan jarabawa abu uku duk a jihadin nafsi yake waɗannan abu duka gaba ɗaya a jihadin nafsi sannan sai ce jihadi na biyu shine jihadin shaitan wanda za a yaƙi shaitan shi kuma za ka yaƙe shi ne ta hanya biyu daf'u shubuhat wa daf'u shahawat ka yaƙe shi wajen tunkuɗe shubuha wajen sha'awa sha'awa shubuha ka rika juya nusus ko ka rika juya wani sha'awa ga tana fili sha'awan kaza sha'awan kaza mutum ya yaƙe shi sannan daga nan sai jihadul munafiqin a jihadul munafiki shi kuma yakan munafikai waɗanda ba da gaske suke ba kowa a ware kowa ya san matsayinsa sannan jihadul kufar sannan yakin kafirai shi kuma ya ce shi kuma wannan yakin kafiran kala uku ne sannan ma dai ya kuna bi wannan da karfinka ka yi sannan ko kuma da harshenka ko kuma da zuciya kamar ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga mummuna aiki ya canza da hannu fa illam yastati fa bi qalbihi fa illam yastati wa bi lisanihi wannan wannan ba in lam yastati wannan fa bi lisani in bai iya ba da karfi to fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika adaful iman wannan shine mafi raunin imani da haka mutum kowa ya san matsayinsa ya san matsayin wanda zai iya yi akwai abin da zaka kuma iya yi kai kadai akwai abin da sai kun taro za ku yi in ba ku taro ba za ku iya ba in ba akwai sanda za ku taro ma lokacin shi bai yi ba ba za ku yi ba to za ka waɗannan suna da gayatu ahammiya za ku to ko wa qauluhu ta'ala sai magana Allah tabaraka wa ta'ala ka wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi wanda biye jihadi yayi ne dan kanshi ay manfa'atan manfa'ata hadhihi ibada amfanin wannan ibada a'idatun ala al-abdi nafsihi tana dawowa ne akan bawan shi kai amma Allah azza wa jalla amma shi Allah mai girma da ɗaukaka fa huwa ghaniyun an amali ibadihi wato ginan mutlaqan Allah tabaraka wata'ala mawadaci ne daga ayyukan bayansa, kuma wadata ta kai tsaye ba wai yana buƙatar wani abu komi bai buƙata a kai a wurin wani aiki duk wani aiki da mutum zai komin kyan shi to Allah ba yana karuwa da shi bane wa hadha ma dalla alaihi qawluhu wannan shine abin da magana Allah take nuni inna Allah la 'anil 'alamin lalle Allah tabaraka wata'ala mawadaci ne daga barin halitta kuma halittar nan kowace iri almala'ika wal waljinnu Waljinnu, Wasa'irul, wa sa'irul makhlukat dukkan mala'iku ne yan adam ne aljanu ne sauran halittu gaba ɗaya duk Allah bai da bukatan komi wurin wani kullu masu shi wallah ta'ala domin duk wanda ba Allah ba in aka cire Allah to koma menene alamin halitta ce gaba ɗaya kuma wannan bai da iko kowa yana da bukata wurin Allah wai jama wa ala awalin akan yi jam'in sa a ce awalin ko kuma wa alani na duka jam'i ne halitta ne duka gaba daya duk wanda ba Allah ba to halitta sunan shi kuma yana da bukata wurin Allah shi ko Allah bai bukata wurin kowa jam'u wannan ne in an ce wannan in an yi wannan an ce wa awalin da aka ce wa alamin jam'u mulhaqun ne wai muzakkarin salimin jam'u ne na mulhaq wannan za ku gan shi cikin alfiya ta abin nan ibnu qayyim abin nan ta ibnu ibnu malik wanda salul husaimin ya sharhi akwai ma wanda ake mulhaqat ne bi jam'i muzakkari salimi nawa alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda aka ce alhamdulillahi rabbil alamin to tunda mulhaq ne kun ga akwai waɗanda ba ba ƴan maza bane su ba kowa ba amma aka haɗa gaba ɗaya da aka haɗa sai maza suka rinjaye abin sai aka ce alamina ba sai an faɗi mata ba daban maza daban a ce mulhaq ne ya fito ko wannan ne abin nan din su wa qawluhu ta'ala والذين آمنوا وعملوا الصالحات waɗanda suka yi imani sannan suka aikata ayyuka na ƙwarai da nukafiran na ya ce wannan tabbas hakika za mu kankare masu ayyukan su marasa kyau hadha wa'dun min Allah ta'ala liman amana min ibadihi wannan alƙawari ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ga wanda suka yi imani daga cikin bayinsa wa zalika ala imanihi wa salih amalihi wannan akan sa da kyawawan ayyukansa sai illan wa tarkan wa abinda aka ce a aikata suna aikatawa wanda aka ce su bari kuma suna bari wanda duk yayi wannan annahu yukaffar anhu sayyi'atihi za a ka kankare mai miyagun ayyuka ko da an samu wasu ayyuka wanda ya zazzame za a kankare mai allati amilaha qabla al-islam wa ba'dahu wanda ya aikata gabanin musulunci ko ko bayan musulunci kun wanda ya musulunta ne wanda ko da ma an haife shi ciki akwai abubuwa da ya zazzame da yawa wanda mutum zai zo ya kame kamata ya tuba shekaru sun tafi mutum ya tuba ya gyara ayyukansa ba mutum ya ƙara tsufa yana ƙara tsufa yana ƙara durmiya yana ƙara tsufa yana ƙara durmiya wannan alama ce ta in mutum bai sa ba zai samu su'ul ba. wa ma'ana yukaffiruha anhum ay yughatiha zai lullube su wa yasturuha ya rufa masu asiri wa lam yutalibuhum biha ba zai neme su ya ce me yasa ba su yi ba ko me yasa suka yi ka annahum lam yafaluha kaman ma ba su aikata ba wannan Allah ne kada ke da wannan afuwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ka samu cikin ka wanda zaka rufa masu asiri ka lullube su da rufin asirin ka ya zama na ga abu kaya mun yi laifi sosai amma ka rufa asiri kaman ba mu yi ba ta Allah muna roƙon ka rufa mana asiri duniya na wa qur'ana bi mannika wa karamika innaka waliyyu zalika wal qadir alayh lam yafaluha wa qawluhu wala najziyannahum sannan ba haka nan tabbas za mu saka masu ala amalihim salihah akan ayyukan da suka aikata na kwarai ahsan da mafi ai bi ahsani amalin amalu da mafi kyawun aikin da suka aikata a azamu ma takunu mudaafa sai ta zama mafi girman lillinka wanda za a yi bayan Allah wanda suka yi dan Allah suka yi da gaske Allah shi kadai san iyakan yanda zai lillinka masu lada ba ta da iyaka wa azamin takarrumihi ala ibadihi wannan saboda karamcin da Allah tabaraka wa ta'ala yake da shi ne ala ibadihi salihin akan bayansa na kirki وليجزي بالحسنة أضعاف مئات المرات saboda haka adafiha saboda haka saboda Allah ya saka masa da abu mai kyau adafiha linkin balinkin mi'ati marrat ɗaruruwan da ba iyaka Allah ka samu yi aikin da Allah zai lullunta mana irin waɗannan sakamako masu kyau da sarkin sunayensa waɗannan su ne ayoyi kamar yadda Allah ya karanta mun ji ƙarshen su ga abin da za mu koya nan a yau kafin gobe Allah ya kaddara muna raye mu dora daga inda muka tsaya hidayatul ayat abinda za mu koya daga cikin waɗannan ayoyi na tarbiyya shine bayanu sunnata annal iman ay yusaddaqu bil amal aw cewa imani ana gazganta shi ne bil amal da ayyukan mutum ne ake gazganta yana da imani aw yukazzab ko ko a ƙaryata saboda ayyukansa a cewa ne bai da imani saboda an ga ayyukan da yake bayarwa mai imani yayi in ko aka ga yana yin ayyuka kaza a ce wani akwai alaman yana da imani saboda yana yin ayyuka irin na masu imani shi sa qur'ani bai bar komai ba har sifan bayin mai rahama sai da gaya mana cikin suratul furqan aka ce ga yadda zaka gane sifofin bayin Allah mu'minai bayin mai rahama aka jero ayu abun nan din to haka shi ma imani ana gane shi da alama ana gane kuma rashin shi da alama ya fito ko na biyu bayanin in taklif ma mai ala nafs akwai bayani akai zai yiwu a ɗora ma mutum wani aiki a ce yayi wanda za a iya jin wahalar shi are amrun mumkin a sa wani aiki a ce ayi amma aikin da wahala ai ai alan nafsu fa lahu ya yaji baya jin daɗi wajen aikata shi aw tarkihi ko kuma barin sa walakin laysa ma la yutaqu sai dai ba za a ce ba za a iya ba sai dai mutum ya yi amma an daure dai za a iya ya fito ko na uku tahzirul muqtarina min al-uqubati wa in ta'akhkhara zamanan zamanan ma fa hawa waqi'a la mahala ana so ayi gargadi ga waɗanda suke rudan kansu in an yi magana azaba su sai ai har yanzu bata zo ba a'a azaba tana nan zuwa ko an jinkirta an gaba ta zo ba zamani mai tsawo har wani ya rika cewa in inda gaske ne maganar da aka ce azaba za ta zo me yasa shi yana yin kaza har yanzu bai gani ba ina tana nan zuwa sai sanda baka tsammani ka manta ma wata kila amma azaban nan tana nan zuwa wa sai alama hala in dai ba tuba mutun yayi ba ko ba jima ko ba dade za ta zo Allah ka tsare ni na hudu samaratul jihad fa'idan jihadi yin shi a'idatun alal mujahidi nafsihi tana dawowa ne akan shi mai jihadin da kan shi idan kai fa'idan zaka samu dan amfanin kai zaka samu amfani walidha la bagi ai an yamunna ala Allah ta'ala haka bai kamata mutum in yayi kokari ya wani abu na ibada ya rika goranta ma Allah ba ai shi zai ci moriya abu duk abin da kai fa'idan kanka zai dawo da an ya kula fa'altu wa fa'altu wa fa'altu mutum ya rika cewa nayi kaza yi kaza yi kaza to kai aka ce ma an yi kaza an yi kaza naka ba su kirguwa naka na kirguwa ka ce yi kaza daya yi kaza biyu yi kaza uku to kai waɗanda aka yi ma ba ba su kirguwa naka kuskure ne mutum ya rika jin yana gaya ma Allah cewa wai shi yayi kaza wani ma har cewa yake Allah ma ya san wai yayi kokari saboda haka yayi kokari to kai kuma kokarin da aka yi ma ba yana kirguwa tunda amma abin da baka iya kirga kai me yasa zaka kirgo naka mutum ne ka bashi dubu goma ya ka miliyan ɗaya sai ka lissafo ka ta mai kyautar dubu goma jiya shi ya baka miliyan goma kai ka bashi dubu goma jiya sai kuma ka lissafo ka ce kai ne kai mai kyauta ko shi ya ma kyauta to da haka wannan shi ne abun nan ko kuma ka fara zame taka dubu goma ka ce ka yi bakan ka biyan bashi na ya baka dubu goma kai ka bashi dubu goma shi yanzu ya baka miliyan goma ka ce bari ka fara ware dubu goma kada ka bashi rance bashi ka bashi biya ba kai to wannan fa misali ne kawai don mu gane walillahi masallu ala na biyar taqriru aqidatul ba'thi tabbatar da wannan aqida ta fa za a mutu a tashi ita ce fa aqidar da ke sa mutun ya aiki in dai mutun ya san zai mutu za a tada shi zai tsaya gaban Allah to shi yasa baya kyamar zai ta yin aiki duk aikin da aka ce yayi zai iya yi ta kokari ya ta aikata saboda ya san zai mutu kuma zai an shi sakamako wal jaza da zikrul wa'di na ambato alkawarin da aka yi lil ladina amanu wa amilus salihat da wanda suka yi imani suka aiki na kwarai da takfirin sai ya ci za a kankare masu zunubai wal jaza'ul ahsan da sakamako wanda za a ba su wanda ya fi kyau wa hadha yatimmu yawmal ba'th wannan kuwa yatimmu yawmal ba'th zai cika ne ranar da aka tada mutane in ba aka ba nan duniya ne ya fito ko muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace sai mu ke mu naktafi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعذنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا مت ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزم بعدها أبدا يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا